hukumar zaɓe ta najeriya ta gabatar da wasu canje-canje ko gyare-gyaren da ya shafi karɓar katunan rajistar masu zaɓe a cikin ƙasar inda hukumar ta ɗaga shirye-shiryen da ta yi a da daga watan nan da ake cikin na yuli ta maida shi zuwa watan augusta wanda ake sa ran 'yan ƙasa daban-daban daga jihohi guda goma na farko za su fara karɓar katunan su na zaɓe na dindindin a cikin najeriya ga dai hajiya amina zakari ɗaya daga cikin kwamishinonin ƙasa na hukumar zaɓe ta najeriya da ƙarin bayani akan wannan sabon tsarin da hukumar ta fito da shi mun riga mun yi kashi na farko watan da ya wuce yanzu kuma wanda da za a cikin wannan watan an ɗaga shi zuwa watan augusta mutane su zo su karfe katin su saboda zafi kuma jihohin da za a yi guda goma ne akwai sokoto akwai jigawa akwai oyo akwai ondo akwai ebonyi da anambra akwai fct akwai kwara yobe da bauchi kowane zuwan yana da jiha biyu nan dama an riga an yi goma sauran kuma da ba yi ba za a faɗi ranaku da za a yi su nan gaba. to kamar waɗannan jihohin guda goma da kika lissafta wace rana ne kowane ranaku ne za a yi sannan waɗanda ba su samu halin karɓar takardunsu ba ko katunan zaɓensu ba yaushe ne za su iya su yi. To insha Allah wannan za a karbi katina ranar sha biyar ga watan Agusta zuwa sha bakwai. Sannan kuma duk da bai ga sunan shi a kan rajista ba yana ana nufin ba shi da kati. An ba shi da kati kuma an ba da daman daga ashirin ga wata zuwa ashirin da biyar ga watan Agusta mutum zai iya zuwa ya sake yin rajista don a samu mashi kati wanda ake kiran da wata card. duk wanda bai ga sunan shi ba ba wai an cire shi da gangan ba ne akwai dalilai da suka sa muna ta faɗi kan cewa akwai wasu da suka rajista su biyu ko su uku kwamfuta ya cire sunansu wani lokacin ya tura su wani local government din wani lokacin kuma sunayensu sun ɓace saboda hannayensu ba dau ya zo goma ba sanda muna rajista to irin su ne da kuma wanda mashin sanda aka zo tantancewa ko an sace mashin din wannan unguwar ko an sace takaddun ko na abu dai an ba da dama bayan an gama karba ka gaba ka ga sunan ka ba baka karbi katin ka ba za ka iya zuwa ka sake rajista don ka samu kati idan kuma ka ga sunan ka a tafe amma katin ka bai zo ba sai takardun da muke za a rubuta sunan ka sai a yi maka katin ka sai ka je ka karba a local hukuma INEC office na hukuman local government din ko za a ci gaba da bayarwa har dab da zaɓe to idan mutum ma bai samu ya karbi katin shi a kwanakin nan ba sha biyar zuwa sha bakwai to zai je eh, headquarter INEC office din INEC headquarter hukumar su ya karba ya ci gaba ka karba har yanzu ana karba wayannan can ma da muka gama ba a kashe ba hajiya amina zakari kenan daya daga cikin kwamishinonin hukumar zaɓe na ƙasa ta najeriya a tattauna da na da ita a abuja yanzu da 'yan ƙasa sun dukufa domin a yi amfani da wannan lokacin sabo da hukumar zaɓe ta fitar domin waɗanda ba su da katinan zaɓe ko kuma suke da matsaloli da katinan su a yanzu su tabbatar sun yi haka ganin cewar ta hanyar kada ƙuri'a ne kawai 'yan ƙasa za su iya amfani da damar da suke da su wurin canja ko kuma tabbatar da shugabanninsu da ke mulki a yanzu. umar faruk musa amurka a abuja Nigeria.